محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi bayan Allah godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki mai komai mai kowa wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara haduwar mu a wannan lokaci a wannan rana mai albarka Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu ya yafe mana kurakuran mu ya shiryar da mu hanyar madaidaiciya Allah kada ka fitine mu a cikin addinin mu Allah ka tabbatar da mu akan addinin gaskiya addinin da ka aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam akansa muna bayani a satittikan da ya gabata dangane da hanyar zuwa aljanna a yau insha Allah za mu rayu da hanyar farko wadda ita ce mafificiyar wannan hanyar ta shiga aljanna ita ce tauhidullah kadaita ubangiji madaukakin sarki barkake ubangiji madaukakin sarki korewa Allah madaukakin sarki a dukkan abin da yake na kasu da aibi da abin da bai cancanta da shi ba na'am kadaita ubangiji madaukakin sarki ita ce mafi girman hanyar zuwa aljanna ita ce hanyar da tafi kowace saurin kai bawa cikin gidan aljanna domin manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya shaida babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ya shaida manzon Allah sallallahu alaihi sallam bawan Allah ne kuma ya shaida Isa bawan Allah ne sa ne kalmarsa ce ya jefa a jikin Maryam da kuma ruhin daga gare shi ya halicci ruhunsa ya shaida cewa aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce to Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna a duk abin da ya kasance yana aikatawa na ayyuka matukar bai yi shirka ba bai warware kalmar tauhidin ba Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari Abu Dharr al-Ghifari Allah shi yarda da shi yace wani lokaci naji manzo Allah sallallahu alaihi sallam, ya ce ba wani bawa da zai ce la ilaha illallah sannan ya mutu yana kan wannan kalmar bai yi abin da ya warware ta ba face ubangiji madaukakin sarki ya shigar da shi aljanna ko da ya yi zina ko da ya yi sata abu zarrin gifari na ce ya rasulallah wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ko da ya yi sata manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ya yi zina ko da ya yi sata abu zarar gifari ya ƙara kallon manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ko da ya yi sata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kallon abu zarar gifari ya ce wa in zana wa in saraka abu zarar gifari ya ƙara numfasawa saboda zunufin sata da zina ya girmama a cikin zuciyarsa ya ƙara kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wa in zana wa in saraka ko da ko yayi sata ko da yayi zina a karo na hudu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rajmi anfi abizar ko da abu zarri ya ki ko ya so dole sai ya shiga aljanna abu zar da ya ga manzo Allah ya maida mishi da wannan kalma ala rajmi anfika duk yanda ka ƙi sai Allah ya to shine sai ya fito yana cewa wa in ragima anfu abu zar yana cinkuna harcinsa yana cewa ko na ki ko na so zai shiga aljanna ko na ki ko na so zai shiga aljanna yake ta maimaitawa domin ya ya ji a cikin zuciyarsa kamar ya faɗi wata magana da manzala sallallahu alaihi wasallam yake zata kamar yana da shakka a cikin maganganunsa yace in ku shakka akan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam duk karancin shakka ko ɗaya bisa ɗari ce ya san ya rasa rahamar ubangiji maɗaukakin sarki manzala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtagi lidhalika wajh Allah Allah ya hana wuta ta ci naman duk wanda ya ce la ilaha illallah kuma wanda ya ce yana nufin Allah da ita ya tabbatar da hukunce hukuncenta wanda daga baya za mu ambata ahibbati kalmar tauhidi ita ce barban ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ni'imtar da bayansa babu wata shiriya da Allah ya shiryar da mu fiye da ya sanya mu muka zamanto musulmi muka yi kalmar shahada muka shaida babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ko muka shaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne annabin Allah ne duk wata ni'imar ji da ni'imar gani da ni'imar kuɗi da ni'imar lafiya da ta mata da ta mulki da kowace ni'ima da za ka iya lissafawa a duniya ba ta kai ni'imar tauhidi ba ba ta kai ni'imar la ilaha illallah ba domin duk girman duk kuɗin kafiri duk mulkin kafiri duk lafiyar kafiri duk dangin kafiri duk yadda yake ji da tinƙaho da wata baiwa da Allah ya mata fasaha ko ta ƙere-ƙere ko ta duniya ko ta ɗaukaka ko shakka babu yana rayuwa ne cikin kunci domin ya rasa kalmar shahada a cikin zuciyarsa kuma da shi da jakin da ya ɗaure a gida ba su da bambanci na haka babu wata ni'ima babu wata shiryarwa babba babu wata falala da rahamar ubangiji madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sa muka san shi da sunayensa muka san shi da maganganunsa sannan muka bautata mishi shi ɗaya ba mu haɗa wani mahaluki a cikin bautarsa ba kalmar tauhidi ita ce igiyar Allah nan mai ƙwari wadda ba ta tsinkewa wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara a cikin suratul ali imran kai yace wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riƙe igiyar Allah gabaki ɗin ku kada ku rarraba igiyar Allah nan ita ce tauhidi wa hiya al-urratul wusqa allati lam fisama laha ita ce wannan tabbatacciyar amintacciyar igiyar da ba ta yankewa ita ce wani abubuwa gwadaban da baya datsewa wanda ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara faman yakfur bi tsaguti wa yu'min billahi faman yakfur bi tsaguti la ilaha illallah wa yu'min la ilaha wa yu'min billah illallah domin annafi wal isbat kalmatin tauhidi kuma la ilaha annafi illallah al isbat anan ala wazni la ilaha illallah yu'minu yayi ya kafirce ma dagutu kaga wannan ya barranta da duk abin da wani abin bauta ba Allah ba tagutu kuwa shine duk wani abun bi kullu matbu'in duk wani abun bi ko abin girmamawa ba Allah ba malami ne ko mai mulki ne shehi ne ko waliyi ne ko wane ne in aka bautata ma aka bashi wata sifa ta Allah to wannan ya zama dagutu ko wane ne wannan in ya yarda a yi mar shi wanda aka yi wa to zunufin zama dagutu da yana daga cikin wanda za a yi makamashin wutar jihar jahannama da shi ya tabbata idan bai yarda ba bai amince ba bai kira aka bautata mishi ba to su waɗanda suka bautata mishi su ne za su kasance cikin wuta wannan igiyar faƙadis tamsaka bil urratil wuska duk wanda ya tabbatar da wannan to hakika yi riko da igiya amintacciya lamfi fisama laha ba za ta taɓa yankewa ba wa hiya alqawlu thabiti ita ce tabbatacciyar maganan nan da Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa cikin suratu ibrahim yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti Allah yana tabbatar da yanda suka yi imani da tabbatacciyar kalma fil hayati duniya a rayuwarsa ta duniya duk mai tauhidi baya kwama cala duk mai kyakkyawan tauhidi baya fandarewa wajen maganarsa baya zagin sahabbai ballantana ya kai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhira a ranar lahira kuma shi ma zai tabbata ya amsa tambayar mala'iku da la ilaha illallah amma wa yudhillu Allahu zalimin azzalimai masu shirka zaka ga Allah ya batar da su wa yaf'allahu ma yasha kuma Allah yana aikata abin da ya so ita ce fiyaɗaɗɗiyar kalmar nan da Allah madaukakin sarki ya buga misali da ita yace alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyiba shin yanzu baka ga ba yaya ubangiji maɗaukacin sarki ya buga misali da wata kalma wadda take amintacciya mai kyau ka shajaratin tayyiba ta zamanto kamar wata bishiya lafiyayya kyakkyawa asluha sabitun asalinta ya tabbata a ƙasa wa farko hafi sama kuma rassansa ya wargaje a cikin sararin samaniya fa asluha thabitun fi qalbil mu'min asalin la ilaha illallah tabbatacciya ce a zuciyar mumini wa far'uha huwa al salih rassan la ilaha illallah shine aiki na kwarai sa'a da ilallah yana tashi zuwa ga Allah madaukakin sarki fal kalimatu tayyiba hiya kalimatu tauhid kalmar tayyiba a nan ita ce kalmar tauhidi la ilaha illallah wa shajaratu tayyiba bishiyar nan lafiyayya ita ce hiyan nakla ita ce bishiyar damino ubangiji madaukakin sarki ya kwatanta bishiyar damino da ikhlasi domin dubiyar damino ba ta tabbata sai da ɗayan abu uku irƙun rasikh jijiyoyi kafaffu a ƙasa wa aslun qa'im da kuma asalin bishiyar da ya tsayu yayi dogo sama wa far'un alin da kuma ƴaƴanta da rassanta a can sama za ka gansu masu sun kai ƙwaƙƙoluwan sarari samaniya to wa kazalikal iman haka ma imani dole sai abubuwa guda uku ya tabbata gasgatawa a cikin zuciya furtawa da baki da kuma aikin gabbai da gangan jiki wannan abubuwan guda uku sai sun tabbata ga mutum zai kasance yana da tauhidi kamar yadda ita bishiyar damido ba a kowace ƙasa take yi ba ba a kowane wuri ake shuka ta ta fito ba haka kalmar tauhidi ba a kowace zuciya take tabbata ba tana tabbata ne a zuciyar mumini wanda ya ikhlasi da Allah amma wanda ba mumini ba munafiki wanda bai yi imani ba ko ya faɗe ta da baki to nan take zai yi aiki ko ya furta maganar da za ta warware ta kuma kalmar tauhidi ita ce ƙarshen wajibin da ake son mumini ya kasance ya yi a rayuwarsa ta duniya duk wanda ƙarshen maganarsa ya cika da ita to zai shiga aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce duk wanda ƙarshen kalmarsa ta zamanto la ilaha illallah dakhala aljanna kamar yadda hadisin Mu'az ya faɗa kuma ita ce mabuɗin dukkan da'awar dukkan annabawa duk wani annabi an turo shi da da'awar guda ɗaya wanda suka haɗu dukkansu a kansu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanmu annabawa mahaifin mu ɗaya ne iyayen mu ne daban mata daban-daban wato dukkanmu mun haɗu a kalmar tauhidi ba wani annabi da Allah ya taɓa aikowa face wannan annabin abin da yake cewa mutanensa u'budullaha malakum min ilahin ghairu ku bautata wa Allah babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi ayyuhal muwahhidun kiram ya ku masu tauhidi kalmar tauhid ita ce mafi ƙoluwan aiki na kwarai ko mafi girman dukkan wani kyakkyawan aiki abu dar ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi imun wasiya manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da ka aikata wani mummunan abi abu to ka bi shi da kyakkyawa kyakkyawa wannan sai ya shafe mummunan da ka aikata sai abu zar ya ce ya rasulallah amin alhasanati la ilaha illallah yana daga cikin kyakkyawan aiki in ce la ilaha illallah qala hiya afdalul hasanat manzo Allah yace shine mafificin kyawawan ayyuka ma ka faɗe ta kuma la ilaha illallah afqalu shay'in fi mizanil abdi yawmal qiyama ita tafi komai nauyi a mizanin bawa ranar tashin alkiyama ibnu umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya kalle mu yace shi ba zan ba ku labarin wasiyar da annabi nuhu ya ma ɗansa ba muka ce i eh, ba mu labari ya Rasulallah? manzo sallallahu alaihi wasallam yace abinda annabi nuhu yace wa ɗansa usiqa bi qawli la ilaha illallah ina ma wasiya ka ce la ilaha illallah domin inda aka ajiye la ilaha illallah a gefe ɗaya na mizani aka ɗauko sammai da ƙasai ga baki ɗayansu bakwai bakwai aka ɗore ɗora a gefe ɗaya sai la ilaha illallah tarin jaye su ya ce da la ilaha illallah wani zobe ne za a jefa shi a cikin sammai da ƙasai da sai ya keta sammai da ƙasai ɗin ya kai har da ubangiji maɗaukakin sarki ina umarta ku ku rinƙa faɗan la ilaha illallah manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce domin sammai da ƙasai da ma duk abin da yake cikinta na mutane da bishiyoyi da ruwa da komai da komai da za a ɗora su a gefe ɗaya a ɗora la ilaha illallah a gefe ɗayan sai la ilaha illallah tarin jaye su manzo Allah ce ina umartar ku sahabbaina ku rinka faɗar subhanallahi wa bihamdihi ku rinka yawan ambatan subhanallahi wa bihamdihi domin ita ce addu'ar dukkan wani abin halitta a duniya sannan kuma da ita ne Allah yake azurta kowane bawa da kowane abu a duniya faɗar subhanallahi wa bihamdihi wani makulli ne na bawa ya samu arziki ga ubangiji maɗaukakin sarki idan muka zo insha Allahu za mu ci gaba da falalan la ilaha illallahu ko shakka babu da'awar tauhidi ita ce da'awar ahlus sunna a ƙasar nan kowa ya sani tun muna yan ƙananan yara wajen 1983 muka taso ba abin da ake yi abin da jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna suke kira babban ainihin gundarin kiranmu jiya da yau tun wancan lokacin har zuwa yau shine tsarkake bauta ga Allah madaukakin sarki da kuma me da tsarkake biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tun wancan lokacin izala take yi haka ahlus sunna suke haka ake tun ana zuwa wa'azin ƙasa da wa'azin unguwa da wa'azin state state a ɗauko littattafai na wanda suke warware waɗannan maganganun ana karantawa saboda illolin da suka kunshi waɗannan littattafan amma ana ƙaryata malaman mu a lokacin ana cewa ƙarya ake ana babboye littattafan littattafan ya zama to ba inda ake karantar da su sai a cikin ɗaki cikin duhu a ɓoye da sunan wani ilimi ne na musamman wanda ba wanda zai gane sai wanda ya kai wata daraja kamar yadda aka faɗa ba wanda zai gane sai wanda ya haukace wannan shine ainihin magana shi yasa a garin nan aka rinka ɗaukar samari ana kullewa su yi kwana uku kwana talatin arba'in ba a baka ruwa ko abinci sai dan abin da ba za a rasa ba har sai an je ma zakara ka ce Allah ne sannan a ce ka samu a fito da kai kai tarbiya duk muna nan ba wanda zai mana wayo a garin nan ko kowa da ni da ku da duk wanda ya shekaru wannan shekarun ya san suwa suke wannan abin waɗannan natijin waɗannan abubuwan natijar waɗannan littattafan da ake karanta a soraye a ɓoye ya fara bayyana ya bayyana a 'yan kwanakin nan a baya can ya bayyana a waƙoƙi inda aka kira ibrahim kaulaha da matsayin allah ne lam yalid wa lam yulad gabaki ɗaya ke hinai suka fito suka ce sun yi bara'a ƙarya ne ba ta tare da wannan magana ta ƙara tafiya ta biyu aka fito shi ya halicce ni shi nake bautatawa gabaki baki ɗaya suka fito suka barranta da abin magana ta ƙara sadda aka yi waƙoƙi har ɗai ɗai ɗai ɗai muna da su har guda goma sha takwas wanda duk shirka ne duk kafirci ne duk me da ibrahim inyas allah ne da siffofin allah kuma duk lokacin da aka yi shehinai suna fitowa suna cewa sun barranta abu ba nasu bane ba har magana mafi muni ta ƙarshe wanda aka munana Allah daga farko aka kira Allah bawa bawa Allah aka yi duk abin da aka yi aka fara wulakanta manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa tajallin da Allah ya siffar manzon Allah ta kasa ɗauka har ma daga ƙarshe aka bayyanar a fili mummunan maganar da haramun nema mumini ya ƙara maimaita ta wanda ko arnan da suke zane na manzo sallallahu alaihi wasallam ba su faɗi wannan magana ba sannan kuma shehinai dai suka ƙara fitowa suka barranta suka ce ba tijjaniya ba ce ba faiba ba ce ba ruwansu da shi to abin tambaya a na farko dai ina so in nuna muku jama'a wasan kwaikwayon da ake ya ƙare wannan harkar su kasimu ya race ta ƙare abin tambaya anan waɗannan da suke wannan waƙoƙin da wanda suke wannan maganganun a ina suke ɗauka don me za a rinka barin tanki karsana ana dukan tanki in ana so a yi maganin asalin su shugabannin ɗariƙa na najeriya ya kamata su ɗauko mamba'in inda abin yake bulbulowa su kafirta da shi su ce wannan ba addini ba ne to daga nan za a daina ba mutumin da ya faɗa abin da yake cikin littattafansu ba ku duba a cikin jawahirul ma'ani an siffanta ibrahim an siffanta shehu tijjani da qutbul aqtab da al-qutbul maktum me al-qutb a dariqa kuma yanzu sun siffanta suna ce al-qutb kuma duk dan tijjaniya ya yarda tijjani kutubi ne ibrahim kaulaha kutubi ne kuma abinda ake nufi da kutubi shine Allah madaukakin sarki ya ba shi rukon duniya gabaki ɗaya a hannunsa yanzu shi yake azurtawa shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake sa cuta shi yake kore musiba kuma duk sun yi imani da haka ashe in kana so ka zo ka yaƙi wannan sai ka zo ka ce jawahirin ma'ani duk abin da yake ciki kafirci ne ba mu yarda ba ƙarya ne sai yaran ku su daina karantawa akwai kashful ilbas na shehu ibrahim kaulaha akwai asirrul akbar na shehu ibrahim kaulaha a cikin warakatin rabi'a da sadisa da kashiful ilbas shafi na arba'in da ɗaya akwai ibrahim kaula ya yi magana akan haƙiƙa a zahira da shari'a a je a cire a ce an barranta da wannan littafin na ibrahim kaulaha inda gaske ake hulul ittihadiyya aqidar hulul in zama Allah Allah ya shiga cikin komai komai ya shiga cikin Allah akwai shi a jawahirul ma'ali kai abubuwan da yake cikin littattafan nan bila haddin bayan muzanta alkur'ani da nuna ba wani abu ne ba yau don wani ya zo ya ce ai duk ilimi a zubar da shi aikin banza ne domin ya karanta a cikin jawahirul ma'ani an ce in kai salatul fati so daya daidai kake da wanda ya sauke alkur'ani so dubu shida to dan me ba zai faɗi cewa duk ilimin qur'ani shirme bata lokaci ne a ina suke ɗauko maganganu kai a ciki ka duba hadda wani ƙir ka je ka duba kissan Ibrahim Salim wanda Umar Futi ɗaya daga cikin jigajigan yan Tijaniya da manya-manyan malaman su duk sun kawo ƙisar kuma suna karanta sun yadda da shi har a suke karantawa wanda wannan wulakanta shari'a ne da nuna shari'a ba ta da wani ba ta da wani muhimmanci ibrahim salim shugaba ne kafiri ne suka faɗa da kansu a jawahirul ma'ani da littattafansu fasiki ne azzalimi ne baya sallah baya azumi kalmomin kafirci yake faɗa amma daga ƙarshe shiga aljanna suka ce kun san dan me dan kawai ya auri wata mata ita mama ba ma auren ta yi ba wata mata ya ganta ta burge shi tana da aure ya rinka zuwa gidan yana zina da matar da karfin tsiya har daga karshe a matsayinsa na sarki ya kwace matar ya dawo da ita gidansa ba aure ya yi ba ya ci gaba da zina da ita kuma ya kwacewa mijin mijin ya haƙura har ya mutu kuma Allah ya sa shi aljannan dan ita matar nan amfani da ita ta farjinta ita yar tijjaniya ce shi yasa Allah ya ce ya gafarta mishi duk wannan kuma dangarin yana cikin su duk inda shi yasa ka duba muqaddima ta ibnu khaldun ya ce waɗannan littattafan da shi'a karamiya duk wasu ɗaya su ɗaya wannan aƙidar ta 'yan shi'a ce ta 'yan tijjaniya ce ta 'yan faiba ce ta dukkan waɗannan in malaman nan suna so su barranta da ita kuma a daina yin ta to su zo su barranta daga su da maganganun su ko ya san magana ibn arabi wali ne a wajensu. ko ya san junai wali ne a wajensu. su ko ya san hallat waliyi ne a wajen kuma su ne suke cewa abdu rabbun wa rabbu abdun wa ya laita shi'ri man al mukallam yace Allah bawa ne bawa Allah ne kai ce na to ni wa zan bautata kai na zan bautata su ne fa suke cewa subhani subhani subhani wa ma azamu qadri tsarki ya tabbata gare ni tsarki ya tabbata a gare ni wannan wani irin kudura ta ce me yake girman kudura ta kuma duk wannan malaman su ne suna faɗan su waliyai ne a wajen su ga manya manyan maganganu wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna suka ce in kaga kare kaga alade shine Allah mu in kana neman Allah to kaje fada a coci shi ma Allah ne wannan maganganun su hallaci ne amma ana girmama su ana wannan to yanzu dan Allah sai wani yanzu dan ya fito ya faɗa sai ku fito ku ce kun kafirta shi shi kadai ku garranta daga gare shi ai in gaskiya ne zuwa za ku yi makon kwadar masadir su jawahirul ma'ani su kashiful asrar su kashiful ilbas da asirrul akbar da duk littattafan dukkan su za ku fito ku kona ku ce kun kafirce su ba na ba yan tijjaniya bane ba ba na faiba ba ne daga nan to an daina wannan abu amma kawai sai dai a mana wayo kuma me yasa za a fito a kona coci me na kona coci me kai na kona kotu a zo ai shari'ar man ai shari'ar mu muke so a yi me hujjojinsa da ya faɗi wannan maganar tsoro suke ji shi yasa duk yan tijjaniyan ne suka kona kotun ba sa so a yi shari'ar a zo a yi shari'ar a fuddo gidan tv a fuddo gidan radio freedom a fuddo ya zo a faɗe shi mai dalilansa ku ji abin da zai faɗa duk littattafan su shehu tijjani su ibrahim kaulahan su zai faɗa to dan mi da ba a yi shari'ar duk duniya ta san shi abdul inyas ba shi ne farau ba tarjama ya yi abin da yake cikin littattafan tijjaniya da faiba kuma wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa na rantsi wannan abin shine aqidar tijjaniya da faiba da wanda ya koye da wanda ya faɗa duk ɗaya ne in kuma wani yana cewa to sai dai fito ya barranta da manhajin ya barranta da littattafan kuma ga fada a wajen sarki mai ilimi ne ba wani larabcin da za a yi mai martaba sarki bai sani ba ya haɗa mu ya haɗa cctv ya haɗa mta ya haɗa ait ya haɗa duk duniya a zo a zauna ina wannan maganganun suke a cikin wani littattafai suke kada a maida mu kada a tashantar da mu mana kada a maida mu sakarkaru a maida mu marasa wayo kawai sai dai a zo a ce ai waɗannan kafirai ne ba su da alaka da tijjaniya to da alaka da suwa suke inda suke kwankwadowa nan ya kamata ku yi maganin ina suke kwankwado wannan ra'ayin ku zo ku barranta daga littattafan ku barranta da ibn arabi ku barranta da duk irin wannan to sai a zo abu littafin Allah abu sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ya Allah Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka hana mu binta ya Allah ka tozartar da duk wanda suka tozartar da addininka ya Allah ka tozartar da duk wanda ya tozartar da manzanka ya Allah kai ka faɗa inna sha'anuka huwal abtar inna sha'anuka huwal aftar kai ka ce duk wanda ya ƙi ka duk wanda ya taba ka ya rasulullahi shine mai yankakken baya ya Allah ka yanke bayan su ya Allah kada ka sa su yi albarka ya Allah kada ka ba su kwanciyar hankali ya Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ya ubangiji madaukakin sarki ka tabbatar da imanin mu ya ubangiji madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya Allah madaukakin sarki ka taimaki sahabbanka ya Allah ka taimaki sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka kare mutuncin su ya Allah duk mai zagin sahabbai ya Allah ka ɗaiɗaita shi ya Allah ka wulakanta shi shi da zuriyarsa ya Allah ka nuna mana ƙarshen sa tun daga nan duniya ya Allah ka kare dukkan bayanka na gari ya Allah ka taimaki masu taimakon addini Allah ka ruguza masu ruguza addini ya Allah ka samu mana mafita a ƙasar nan Allah ka ba mu damana mai albarka Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki shugabanninmu ya Allah shugabanni masu zuwa Allah ka yi musu jagora Allah ka dora su akan daidai duk abin da yake na kuskure ya Allah ka kare su daga kuskure ubangiji madaukakin sarki ka agazawa da agazawarka ya Allah ka taimaki masu gaskiya ubangiji madaukakin sarki ka taimaki masu rukon amana Allah ka ba mu kwanciyar hankali a zukatanmu ka ba mu kwanciyar hankali a kasashenmu Allah duk mai nufin mu da sharri Allah ka mai da sharri kansa duk mai nufin mu da bala'i Allah ka nuna mushi bala'i a hannunsa ya ubangiji madaukakin sarki ka gare ka kare darurkan musulmi ya Allah ka mana maganin yan ta'adda duk mai son musulunci ta'addanci ya Allah ka hana shi in ba mai hannuwa ne ya Allah ka nuna mana karshen sa ya ubangiji madaukakin sarki ka tona asiri duk mai son ganin bayan musulunci Allah duk mai munafunci da mai hasada ya Allah ka tona mushi asiri ubangiji maɗaukakin sarki ka ba nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allahu masalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر